radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba zo muku da su a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Bayan labaran duniya muna ɗauke da jerin shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan mu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kamar yadda aka saba sai an fara da jin shirin na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsohon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Masu rari Assalamu alaikum. yau lahadi goma sha uku ga watan maris na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu daidai da goma ga watan sha'aban na shekarar dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku hijirar kamariya masu da kun san cewa shekaru ɗari shida da tamanin tara sa gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan sha'aban na shekara ta ɗari bakwai da hamsin da hudu bayan hijirar kamariya majididdin abul fawaris ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci ya rasu an haife shi a ƙasar iraki kuma bayan kammala karatunsa na sharafage ya shiga gaba karatu a gaban manyan malamai na zamanin sa domin kammala karatu a mataki na gaba har kai ga zama babban malami a cikin malamai ya kasance yana da ilimi a fannin fiqihu da kuma usulul fiqh da hadisi da tauhidi da tafsiri da kuma adabin larabci akwai ayyuka da wannan babban malami ya bari daga cikin su kuwa har da manyan littafai da ya rubuta mafi shahara daga cikin littafinsa da ya rubuta shine littafin nan na kanzul fawaid masu ware kun san cewa shekaru 74 suka gabata a ranar irin ta yau wata goma sha uku ga watan maris na shekara ta 1948 yahudawan sahuniya dauke da manyan makamai waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar ta'addancin nan ta hagana suka kai hari a ƙauyen husainiya na palestine wanda yake yankin arewacin jabaliya a cikin wannan hari dai yahudawan sahuniya sun lalata gidajen palestinawa fararen hula marasa galihu tare da kashe mutane 60. mazauna ƙauyen Hussainiya. Haka zalika mayakan Yahudawan Sahiyuniyan sun tarwatsa gidaje a gundumar Katnum da ke birnin Kudus a wannan rana inda suka kashe ko jikata Falasɗinawa masu tarin yawa. Kisan gillar da ƙungiyar Yahudawan 'yan ta'adda suka yi ga al'ummar Falasɗinu ya kawo ƙarshe ne saboda Yahudawan Sahiyuniyan sun so shelanta haramtacciyar ƙasar Isra'ila a wannan rana a birnin Kudus bayan janyewar sojojin birtaniya da mulkin mallaka daga palestino kamar yadda aka yi a watanni biyu bayan kisan kyashin da aka yi wa palestinawa a ƙauyen husainiya daga ƙarshen masu rai kun san cewa shekaru 600 suka gabata a ranar irin ta wato goma sha uku ga watan maris na shekara ta alif ɗaya tara goma sha shida aka haifi marubuci ɗan ƙasar faransa perry gaska a birnin paris jamusawa sun kama gaska a lokacin yakin duniya na biyu yana da son zaman lafiya da son ganin an yi adalci a cikin lamura na zamantakewa al'umma da daga cikin muhimman ayyukansa shine rubutun littafai mafi shahara daga cikin littafansa shine littafin nan mai suna harancin hankali gaska ya rasu a shekara ta da da casa'in bakwai.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To farko ga muhimman kanun labaran shugabannin faransa da kuma na jamus sun sake shiga tsakani kan rikicin rasha da kuma ukraine saudiya ta zartarwa mutum 81 hukuncin kisa a ranar ɗaya an kai hari da makamai masu linzami a birnin erbil na kasar iraki don zuga labaran kamar da za su zo muku shugaban faransa emmanuel macron da shugaban gwamnatin jamus olaf scholz sun tattauna da shugaban rasha vladimir putin da na ukraine volodymyr zelensky ɗaya bayan ɗaya don sake shiga tsakani kan rikicin ƙasashen rasha da kuma ukraine a yayin tattaunawar da aka yi shugaba putin na rasha ya baiwa macron da scholz cikakken bayani kan jerin shawarwarin da aka yi ta kafar bidiyo a baya bayan nan tsakanin wakilan rasha da kuma na ukraine da kuma ainihin halin da ake ciki na jin kai mr putin ya ce bangaren ukraine ya yi matukar karya dokar jin kai ta ƙasa da ƙasa kamar jibge manyan makamai a kusa da wuraren zama da asibitoci da makarantu da gidajen renon yara da sauransu a wannan rana kuma fadar elize ta shugaban ƙasar faransa ta faɗa wa kafafen yada labaran ƙasar cewa faransa da jamus sun buƙaci rasha ta kawo ƙarshen harin da ake kaiwa a yankunan mariupol da na ukraine sai dai putin ɗin bai nuna rashin tsage ta buɗe wuta ba don haka faransa ta yanke shawarar sanya wa rasha sabbin takunkumai ma'aikatar cikin gidan saudiya ta sanar cewa an aiwatar da hukuncin kisa da aka yanke wa waɗanda aka samu da laifukan ta'addanci da manyan laifuka mutanen da adadin su ya kai 81 an same su da laifuka daban-daban da suka hada da kashe maza da mata da kananan yara da basu ci basu gani ba sun kuma yi mubaya'a ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda na kasashen waje irin su da'ish alka'ida da kuma mayakan hosi a cewar sanarwar sauran laifukan da suka hada da garkuwa da mutane da azabtarwa da fadi da sarrafar makamai da bamabamai cikin masarautar wannan ya hada da kai hari kan jami'an gwamnati da manyan masana'antu na tattalin arziki kashe jami'an tsaro da sanya nakiyoyi ta hanyar kaiwa motocin 'yan sanda hari waɗanda aka zartarwa hukuncin sun hada da 'yan saudiya uku bakwai kuma 'yan yamen ne sai kuma mutum ɗaya ɗan asalin ƙasar siriya wannan ya zarta adadin mutanen da aka zartarwa hukuncin kisa a bara saudiya dai na a cikin shirin kasashen da suka yi kaurin suna wajen zartar da hukuncin kisa a duniya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran rahotanni daga iraki na cewa harba makamai masu linzami a arewacin birnin erbil inda kurdawa ke da rinjaye kafofin yaɗa labarai daga yankin sun ce an harba makamai masu linzami goma sha biyu daga wajen ƙasar ta iraki kan birnin na erbil wani jami'in amurka ya ce harin bai shafi ofishin jakadancin da ke birnin ba inda ya musanta rahotannin baya-bayanan da ke cewa makaman su lalata ginin ofishin babu wani sojan amurka guda da ya ji rauni bayanai sun ce jami'an tsaro na cikin shirin kota kwana kuma an rufe hanyoyin zuwa filin jirgin sama na erbil ofishin ayyukan majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar sudan ya buƙaci hukumomin ƙasar da su yi aiki tukuru domin dakile tashe-tashen hankula a dukkan sassan ƙasar kana su yi ƙoƙarin maido da zaman lafiya a yankin darfur shirin majalisar ɗinkin duniya da ke tallafawa sudan wato unitams ya bayyana damuwa game da ƙaruwar tashe-tashen hankula na baya-bayan nan a yankin na darfur wanda ya yi sanadiyar hasarar gwamnawan rayukan fararen hula da mutuwar masu zanga-zanga biyu a babban birnin kasar na hartum tun da farko kafafen yada labarai na cikin gidan kasar sun bayyana cewa faɗan kabilanci da ya barke a ranar alhamis a yankin jebel mun a jihar darfur ta yammacin kasar sudan ya yi sanadiyar mutuwar mutane 17 sanarwar da hukumar mai zaman kanta ta fitar ta ce an kashe mutane biyu cikin masu zanga-zanga a hartum a ranar alhamis sudan tana kara fuskantar matsalolin rikicin siyasa ne tun bayan da babban kwamandan sojin kasar abdul fatah al-burhan ya ayyana kafa dokar ta ɓaci a kasar a ranar 25 ga watan oktoba na bara kana iya kuma rusa majalisar mulki da gwamnatin kasar tun daga wancan lokacin birnin hartum da sauran biranen kasar suke kara fuskantar zanga-zangar neman maido mulki ga hannun farar hula to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan namu koma noma. mu koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau za yi nazari ne akan wata sanarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na cewa yakin da rasha take yi da ƙasar ukraine zai haddasa hauhawar farashin kayan abinci a duniya baki ɗaya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bayan da cutar corona ta bulla a shekaru biyu da suka gabata ta haddasa koma baya wajen noma da samar da amfanin gona a duniya da hakan ya kawo karancinsa sannan kuma da tashin farashinsa yanzu kuma wata matsalar ta kunno kai wacce ta shafi harkar noma ɗin da ita ce yaƙi a tsakanin ukraine da kuma rasha domin ko waɗannan ƙasashen biyu da suke faɗa da juna su ne fa na gaba a duniya wajen samar da amfanin gona mai yawa babban daraktan hukumar samar da abinci ta duniya wato fao ku dogin ya ce ƙasashen rasha da ukraine suna taka rawa mai girman gaske wajen noman abinci da kuma fitar da shi zuwa ƙasashen waje. rasha ita ce ta farko wajen samarwa da duniya alkama sai ƙasar Ukraina ita ce ta biyar a wajen samar da wannan amfanin gonar mai matuƙar muhimmanci da ake sarrafa shi a ƙasashe da dama ta fuskoki daban-daban domin yin abinci su biyun wato Ukraina da rasha abin da suke samarwa ya kai kaso goma sha tara cikin ɗari na jimillar abincin da ake nomawa a wannan duniya ɗin musamman abin da ya shafi alkama da kuma masara kaso goma sha hudu na alkama sai kuma kaso hudu cikin ɗari na masara har ila yau ƙasashen biyu suna samarwa da duniya man nan da ake girki da shi wanda ake ta shi daga furen nan na sunflower da kaso hamsin da biyu cikin ɗari har ira yau rasha dai ita ce a gaba a tsakanin dukkanin ƙasashen duniya wajen yin takin zamani inda babbar damuwar take shine cewa wasu kasashen musamman masu ƙaramin ƙarfi sun dogara ne da rasha ko ukraine wajen shigar da alkama da kaso 50 cikin 100 wata ƙasar da kaso 30 cikin 100 waɗannan ƙasashen suna cikin yankunan asiya da arewacin afirka da asiya ta tsakiya wasu daga cikin waɗannan ƙasashen kuwa sun dogara da rasha wajen samun kaso hamsin cikin 100 na takin zamanin da suke amfani da shi a fagen noma. dama dai farashin kayan abinci ya tashi tun a zangon ƙarshe na shekara ta 2020 saboda ɓullar corona a cikin watan fabrairu na wannan shekara ta 2022 kuwa farashin ya kai koli matuƙa saboda yadda buƙatuwa da kayan abincin ya ƙaru da zirga-zirgar ababen jigilar kayan abincin hakanan kuma matsalolin da ake samu a tashoshin jiragen ruwa ƙididdiga ta majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa alkama ta ƙaru da kaso 31 cikin 100 tun a cikin shekara ta 2021 yayin da farashin man da ake yi daga sunflower ya ƙaru da kaso 60 cikin 100 bugu da ƙari takin zamani ya yi tashin goron zabi saboda karuwar farashin iskar gas da fatan allah ya kawo duniya sauƙin irin waɗannan fitintunu da rawar kai da gigi irin na wasu tsarin mutane wanda hakan ke haddasa fadawa cikin matsaloli irin waɗannan masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacinmu ya zo ƙarshe. da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saura daga farkon shirin har zuwa sa kafin mu ƙarƙare mu yi kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu

Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniya domin nishaɗantarwa. A yau ma ma ɗauki da wata sabuwar wakar ce da mawaƙin nan na ƙasar Iran mai suna Ruzbe Ni'matullah domin gabatar da wakar da yake ɗauke da ita don an ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم ای سر به جوان وطن ای شاخه تاکم ای باغ بهار آینه ای خنده بارا ای روشنی خانه و ای لاله پاکم ای روشنی خانه و ای لاله پاکم ای پیوسته چراغ ره تاریک تو بودی ای مشرقیه عاشق و ای لاله ماون با نور نشستی و از آینه سرودی قلب وطن است قلب تو پیوسته تپیده این عشق ببین خانه به خورشید کشیده تیمارغی و قغنوس و امرداد و نمیرا چون اختری از خاک به افلاک رسیده سیمرغی و قغنوس و امرداد و نمیرا چون اختری از خاک به افلاک رسیده ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم ای سر به جوانه وطن ای شاخه تاکم ای باغ بهار آینه ای خنده بارا ای روشنی خانه و ای لاله پاکم ای روشنی خانه و ای لاله پاکم در باغ کشان دست قناری از عطر تو آزاد شود باد بهاری ای صرفترین صرف که بال و پر تو سوخت خاکستر تو ذره به هر ذره هزاری گل تو در باغ کشان دست قناری از عطر تو آزاد شود باد بهاری ای صرف ترین صرف که بال و پر تو سوخت خاک سر تو ذره به هر ذره هزاری ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم ای سر جوانه جوان وطن ای شاخه تاکم ای باغ بهارا ای خنده بارم ای روشنی خانه و ای لاله پاکم ای روشنی خانه و ای لاله پاکم aka saurara a cikin sa da ya gabatar mana da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta ƙayatar da su kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar waƙar kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www To masu sauraro da kuma haka ne mu kawo ƙarshen jiran shirye-shiryen namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin da na Ukraine Volodymyr Zelensky ɗaya bayan ɗaya don sake shiga tsakani kan rikicin kasashen Rasha da kuma Ukraine. A yayin tattaunawar da aka yi shugaba Putin na Rasha ya wa Macron da Scholz cikakken bayani kan jerin shawarwarin da aka yi ta kafar bidiyo a baya bayan nan tsakanin wakilan rasha da kuma na ukraine da kuma ainihin halin da ake ciki na jin kai mr putin ya ce bangaren ukraine ya yi matukar karya dokar jin kai ta ƙasa da ƙasa kamar jibge manyan makamai a kusa da wuraren zama da asibitoci da makarantu da gidajen renon yara da sauransu a wannan rana kuma fadar elize ta shugaban ƙasar faransa ta faɗa wa kafafen yada labaran ƙasar cewa faransa da jamus sun buƙaci rasha ta kawo ƙarshen harin da ake kaiwa a yankunan mariupol da na ukraine sai dai putin ɗin bai nuna rashin tsage ta buɗe wuta ba don haka faransa ta yanke shawarar sanya wa rasha sabbin takunkumai ma'aikatar cikin gidan saudiya ta sanar cewa an aiwatar da hukuncin kisa da aka yanke wa waɗanda aka samu da laifukan ta'addanci da manyan laifuka mutanen da adadinsu ya kai 81 an same su da laifuka daban-daban da suka hada da kashe maza da mata da kananan yara da basu shi basu gani ba sun kuma yi mubaya'a ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda na kasashen waje irin su da'ish alka'ida da kuma mayakan husi a cewar sanarwar sauran laifukan da suka hada da garkuwa da mutane da azabtarwa da fade da sarrafar makamai da bamabamai cikin masarautar wannan ya hada da kai hari kan jami'an gwamnati da manyan masana'antu na tattalin arziki kashe jami'an tsaro da sanya nakiyoyi ta hanyar kaiwa motocin 'yan sanda hari waɗanda aka zartarwa hukuncin sun hada da 'yan saudiya uku bakwai kuma 'yan yemen ne sai kuma mutum ɗaya dan asalin ƙasar siriya wannan ya zarta adadin mutanen da aka zartarwa hukuncin kisa a bara saudiya dai na a cikin jerin kasashen da suka yi ƙaurin suna wajen zartar da hukuncin kisa a duniya To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Rahotanni daga Iraki na cewa an harba makamai masu linzami a arewacin birnin Erbil inda Kurdawa ke da rinjaye. Kafofin yaɗa labarai daga yankin sun ce a harba makamai masu linzami goma sha biyu daga wajen kasar ta Iraki kan birnin na Erbil. To da haka ne ma muka kawo ƙarshen gaba shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni hassan barka da na kasance da kuke cewa mu yi ne lafiya thank Música